adam da kuɗi. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin a wannan mako ya leka ne jamhuriyar Nijar. don duba sauyin rungumar kananan sana'o'i da ake gani wajen ɗaliban jami'o'in ƙasar da nufin samun na kalace ko kuma rufawa kai asiri saɓanin yadda lamarin yake a baya. Madalla To kamar yadda dai aka ji a shimfiɗar wannan shiri, a shekarun baya dai da wahala ka ga ɗalibin jami'a na yin wata kaskantacciyar sana'a ko wani aiki wanda masu ƙaramin karfi kan yi da nufin samun na kashewa ko kuma na abinci. In ban da koyi da rayuwar ƙele-ƙele irin ta turawa, kuma hakan bata tsaya iya 'ya'yan masu hannu da shuni ba har ma da 'ya'yan talakawa. to sai dai a yanzu a iya cewa juyin zamani da kuma matsin tattalin arziki ya koyar da ɗaliban halin da duniya ke ciki musamman a jamhuriyar Nijar inda zancen da ake ma tuni ɗaliban jami'o'i suka rungumi sana'o'i irin su yankan farce da ɗinki da tallar rake da kuma sai da kayan gwari duka da nufin rufa kai asiri. To don jin ƙarin haske game da wannan sabon sauyi ga Yusuf Isa masanin zamantakewa a jami'ar birnin da magaram. aka yi waiwaye adan tahiya can baya kaga da dalibai waɗanda suke karatu a jami'a musamman ma sai ya kasance tun kamun su ƙare karatu kowanne ya san ina zai aiki to ya kasance ana tahiya ana tahiya sai ya kawo lokaci inda ko da kai karatun babu tabbas har ya kai inda wani lokaci aka kai da aka tafi ka nemi aiki kamar a wurin masana'antu masu zaman kansu wanda a da ba kowa bane yake raye aiki a wajen wannan masana'antu ya zo kuma yanzu abin duka ya ƙara rikicewa musamman ma abin da ya shahi aikin yi na wanda suka yi karatu ya kai an kai wani waje wanda ni mutum sai ya karatu ya rasa ina ne zai nema aikin su da kansu sun fara ganewa da cewa akwai babban kalubale tun kana makaranta sai ka koyi an aikin da zaka yi tunda mutane ne wanda suke zawa daga ko ina kenan ya kamata ka san yadda zaka yi dan ka kore ma bakin ka kuda to tunda wasu ba yuri iyayensu ba suke kenan wannan abin ne yake taimaka musu domin su dan biya ma kansu bukatun wannan yana da babban amfani tunda ka san kamar a ah, ko lokacin da aka yi kamar abin da ake ce kamar makarantu na sai eji sai eji wanda aka yi a kayyuka a cikin karkara kuma akwai haldi sai ma yanzu an yi su a cikin karkara eh, mutane na ƙauye a yanzu da sun samu wannan shahada ta zawa jami'a kenan in ka zo jami'a tun da iyayenka kila dan karhi gare su ba ka bai yiwa a ce ko lokaci kana aikawa a aiko maka kuɗi. wani abin sha'awa ga ɗaliban da suka rungumi waɗannan sana'o'i dai shine yadda ba za ka taɓa bambance su da masu sana'ar na usuli ba mika'ilu saini ɗalibi ne mai sana'o'i da dama wanda ya fara da shaida mana wasu daga cikinsu. Eh, sana'a ta dai ta fari shine da ina sai da kayan gwari daga nan she na fita na koma rake daga rake yanzu he na buɗe restores kuma a cikin restores in gashi kuma ina yin ta kuma hailo ban yi ba wasa da karatuna na ɗauko yaro a lokacin da na tafi makaranta she ya tsaya ya kula da gurin a lokacin da na dawo in karɓe shi ya ɗan huta amma din da haka ɗin ina da lokuta wanda su daga yayi komi nike ni zan aje in tafi karatuna shi ya sani Gaskiya ina samun alferi sosai sosai kuma shi dai in gode ma Allah. A cikin makarantar tamu dai gashi ba guri ba za ka biya ba ruwa ba za ka biya ba wuta ba za ka biya gaskiya a ciki nake rike kaina kuma ina mutane alkhairi kuma ina tara kuɗi na da zan yi bukatuna na nan zuwa gaba kuma ina sa tsammanin ha'ilau nan gaba zan bubbuɗe wasu abubuwa in huta daga restaurants ma'ana kenan na ci gaba na bar shi a baya. Ba wai kawai ga kananan sanawoyi ba har wa yau ɗaliban sun rungumi sana'ar sayar da kayan bukatun yau da kullum a cikin makarantu da suka haɗar da kayan lantarki da na wayoyin salula kamar yadda abdulkarim ɗalibi da ke shekara ta biyu a tsangayar falsafa ta jami'ar da magaram ke zama abun misali ina sire sire gaskiya ba abu guda ba kawai turare kawai sharjar kawai ekutar wannan dai abubuwan dai nake saida eh to gaskiya komi ina tsarawa gaskiya lokacin in karatun ya yi tsauri sai a aje kayan a huskanci karatun in kuma dai karatun ya ta a hankali a hankali e komi dai tsarawa ake gaskiya gaskiya an samu alheri dida ba za a iya kwatanta shi ba wanda ke tunanin ke cewa ta boko kawai za a iya samun kuɗi gaskiya tunanin su ne ya tsaya gaskiya gaskiya yanzu ya zama lokaci ne na muna cikin kalubale wanda min yawa gwamnati ba ta iya ba kowa aiki kenan dai abin da zan cewa eh, ɗalibai kowa kowane ya koyi ilimi eh, ba wai don dole sai gwamnati ya baya eh, sana'a ba shi da kan kanshi wannan ilimin na zai kokari ya zo ya asa shi ya yi tunani saman kanshi da ya samu makanshi mahita. A baya dai da wahala ka iske ɗalibin jami'a na sana'ar talla musamman ta ɗaukar kaya a ka. To amma a wannan karo tuni ɗaliban suka yi nisa cikin sana'ar. Salisu Adam Lawali na ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar da magaram da suka zaɓi yawon tallar sayar da ƙananan kayan sawa don samun kuɗin shiga. Ka gani nan deja mu hannu na ɗauko kayan kasuwa ko ta ce zan ta yanzu nan ma talla zani yanzu sana'ar da nake yi ina kawo kayayyaki wannan na roba wanda samari suke sanya suna taya gudu ko kuma suna yin kwallo da su sai kuma kananan wanduna hakan gada ake ce kilota da sauransu da kananan riguna su ne nake kawa komi yana taya daidai na riga na yi programming lokacin da nake taya aji duka sai in tattara kaya in aji lokacin kuma da ba ta haya karatu sai in ɗauko su in ringa ta haya wurare daban-daban cikin wannan gidaje da aka ba ɗalibai wanda suke zama can nake ta ina yin saide na kuma sai in dawo lokacin da kuma aka dawo karatu kuma sai in koma asibiti da ladi wannan ranar ce nake ta haya talla in batun wannan rana kawai sauran kayan rihe su nake yi in yi su a te kuma wajen ɗaukar darasi can baya na kasance irin mutanen nan wanda kawai mu sai dai mu wanka mu ɗaure wando mu hutu mu ta taku mu ecide alhalin ba haka bane ba In yanzu rayuwa ta riga ta canza haka zalika shi ma hambali murtala duk da kasancewarsa ɗalibin jami'a bai hana shi yawon yankan farce ba sana'ar da ake ganin ba ta masu ilmin boko ba ce ya kuma ce yana samun amfani mai yawa wanda yake biyan bukatunsa da su gaskiya ni sana'a ta shine gyaran farci gyaran farcin ne nake wannan zaman da zan yi tunda babu karatu sai in huta in je in dan zagaya kasuwa in gyara mutane in samu yan canji na bon sanatar shi karamar sana'a ce kalubale daga wajen mutane ne kasan mutane idan ka je kana musu gyara waɗansu za su yaba wani kuma komi kamar shi zai ga abin kamar baka mai daidai ba amma kuma gaskiya amfanin ta da ya hiyawa dan saboda amfanin da nake samu gaskiya in na huta a cikin ma rana guda in samu abin da zan ci a sati tunda take ne muke aiki da shi nan in na huta na sai in samu 300 jikada 50 in na tattakin wannan sai kai na hawa na satin da zagayawa kake na alhamdulillah abubuwa abubuwan nan sai an aiko maka kenan idan kana dan yi wani abu ko yaya za ka yi da nan kanka kamar wasu ƴan matsaloli kanana zaka ka yi maganin su ba sai an aiko ma da gida ba gaskiya mu rage girman kai yanzu ka iya cewa ɗaliban jami'ar Nijar sun sauke girman kai don rufa kai asiri kenan a irin wannan yanayi gwamnati ta gaza kenan a inda ake cewa ilimi kyauta ne Yusuf Isa ya amsa da cewa to lalle da ba an ce ba babu ƙarya amma girman kai ya fara kawa gaskiya fara kawa tunda zaka gani kusan kowace sana'a da ake yi wannan wannan ɗalibai suna yin ta daidai ƙarfi kuma kamar irin wannan kamar abin ba ma sabon abu ne ba a sauran jami'o'i na na duniya gabaki ɗaya tunda za ka gani a jami'o'i na duniya gabaki ɗaya kamar ɗaliban ne ma suke duka aikin da ya kamata a ce an yi a cikin a cikin jami'ai kamar wani abin da ake cewa manoeuvre da sauransu su ne ake tsatsarawa dangance da kowane lokacin da bai karatu su ne ake sawa daman su to mu wurin kila abin sabo na da kaga dan makaranta aka ce musamman ma yana jami'a yana da wannan babban girman kai to yanayi yana tahiya dole za a tai da yanayi kenan bai yiwa kai ka ce dole wannan girman kan shi zaka ka yi in ka yi shi ma kila kai za ka shi kunya kenan dole ne ka dawo ka bi da yanayi yake ka fara iya sana'a wasu daga sana'a ma ba su dawowa masu su nemi karatu tunda akwai da yawa wanda sun yi jami'a amma yanzu ba su tafi ba ma su kai wani karatu musamman an kai su wani wuri inda bai musu ba ko wajen wani aiki wanda bai musu ba ba su zuwa sai su tsaya su ce sun ci gaba da sana'an su ma kasashe za su yi mamaki cewa jar an ce ilimi kyauta ne kuma hakikan ganin har jami'a zaka je baka ba da kobi kawai dan abin da ake wada dai kalilan ne daliban ba su iya daukar nauyin kansu wasu har sai sun gama da sana'o'i a iya cewa ka sawo gwamnati ce eh to kasan tsari ne na kowace gwamnati da take da tsarinta a cikin ɗalibai akwai waɗanda ake ce ma bursi kamar waɗanda suke da dan alawus alawus da ake ba su ɗan tallafi akwai kuma waɗanda ba su da wannan tallafi su kamar abin da ake masu tallafi na karshen shekara kila yanzu an raba ana ba su a tsakar shekara da karshen shekara shine ake ce ma aid social kamar ɗan taimako ne ake ba su to wannan taimako kamar da na gaya maka ba taimako bane wanda ka san kat kat kamar yadda ma'aikaci zai ce a karshen wata gashi za a ba shi kuɗi shi to su ba lalle bane ba a ce a karshen wata an ba su wannan haƙƙi kenan baka san ba lokacin da zai zo To masu sauraro duka-duka anan shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman Ibrahim Malam Cillo da ya haɗa hirarrakin da editan mu Bashir Ibrahim Idris, sai kuma injiniyan mu Ibrahim Tukurkafi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.